a jiya lahadi ne dai wasu mahara da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne sai kai hari kan garin borate da ke karamar hukumar biyu a jihar borno da suka kona wata makarantar firamare kuma suka raunta wasu jami'an soja guda uku wannan hari da ya zo ne bayan kwana ɗaya da wasu jami'an soja suka kai ma waɗannan 'yan bindiga hari a wani ƙauye da ake kira kawuri a karamar hukumar kwandiga wanda suka halaka 'yan bindigan da ake zaton cewa sun fi hamsin to kuma kwato wasu mugan makamai masu ɗimbin yawa ciki har da wasu manyan makamai guda biyu da akan yi amfani da shi wajen harbin jirgin sama da wasu alsashe da bindigo bindigogi masu yawa kamar yadda jami'an sojan Najeriya suka wallafa a shafin yanar gizo ta Twitter haka zalika bayanai da ke fitowa a garin Buratai din na nuni da cewa waɗannan mahara da dama sun game da ajalin su sakamakon gaba da gaba da suka yi da jami'an tsaron da kuma irin jajircewar da jami'an tsaron suka yi da kin arcewa daga filin daga Alhaji Maina Garga shine hakimin garin na Buratai da kuma ya shaida mini irin yadda lamarin ya auku ta wayar kamar haka sun shiga mana kamar goma da suka fara harbe kewaye kamar sun kewaye gari sai mutanen mu kuma suka fara abin har sun kai awa da da riga abin da Allah kuma ya aika mana wani zamu ce ko Allah ne kushe ran ne ba kace kamar misalin karfe 10 suka shiga garin naku har suka dauki awa nawa sun kai kamar awa awa da na har da bi harbe suna neman sojoji wai suna magana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da wajen inda gidan janatuwa ya da ta har ya wuri har sun ji wa sojoji mace cewa to kamar su bangaren eh, yaran da suka kawo hari akwai wanda aka rasa a an ji musu musu kuma an yi musu ciwo ko an kashe su suna ɗiba wata. ok amma kuna da tabbatar cewa an kashe su da dama. eh alama don mun ga. to akwai kamar yawanci idan sun kai hari sukan kona kamar wurare ma'aikatu da sauransu sun taɓa wani abu a cikin wannan gari na Burtai haka. makaranta ne na gefe can makarantar gajiyar na Burtai. suka kone a baya lokacin da suke fita. Ba za ka yi rarrafin kamar su ba. Wannan bayan can sun kone. kamar a cikin meye ne waɗannan mutane suka zo ne? a kan mashin ne da motoci guda. amurka na soja? to kamar wani hali mutanen garin burutai suke ciki na yanzu a dai da da sai da duk irin wannan nasara da ake tattalin jami'an tsaron sun samu jama'a da dama na ci gaba da tserewa daga wasu ƙauyuka zuwa manyan birane ganin yadda waɗannan ma'ahara ke ci gaba da mamaye wasu ƙauyukan duk da irin nasarorin da jami'an tsaron ke kirarin sun samu a kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya